بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصدقون بيوم الدين turo manzanni kaga duka manzannin da Allah madaukaki ya aiko ke yawma yajma'u Allahu rusula ranar da Allah yake tattaro manzanni fa yaqulu ma za ujibtu zai tambaye su me aka amsa muku kalo za su ce la ilma lana babu masaniya gare mu babu masaniya gare mu saboda bayan mun bar duniya ba mu san abin da ya biyo baya innaka anta allamul ghuyub lalle kai Allah kai ne mai yawan ilimi game da abin da ya fuku ga bayi kai ne kasan san gaibi wannan aya tana cikin dalilai waɗanda suke nuna cewa su ma manzanni za a yi musu tambaya a ranar tashin kiyawa saboda Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake ishara da shi kenan a cikinta. ta yau mai ya jama'u Allah rusula ranar Allah yana haɗa kan manzanni gaba ɗaya a lokaci guda saboda a da manzanni sun yi zamani ne daban-daban amma a ranar kiyama Allah zai haɗa su wuri guda sannan ya musu tambaya ma za ku jibtu wace amsa aka muku wannan dalili ya sa aka samu sabani a tsakanin malamai game da cin cewa manzanni ana musu hisabi ko ba a musu hisabi annabawan da Allah madaukaki ya aiko a duniya manzanni waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko da su da sakonninsa zuwa ga bayi waɗannan manzanni su ma za a yi musu hisaba a ranar tashin kiyama ko ko babu hisaba babu hisabi a kansu saboda wannan aya waɗanda ke da fahimtar cewa inna hisaba la yustasna minhu ahadan la yustasna minhu ahad game da hisabi babu wanda ake waye kowa za a mar hisabi akwai masu wannan fahimta saboda malamai sun kasu kashi biyu ne kashi guda suna cewa kowa za a mar hisabi a ranar tashin kiyama har da annabawa babu wani wanda za a waye. suna kafa hujja da ita wannan aya ta suratul maida yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtu ranar da Allah yake tattaro manzanni zai ce musu wace amsa aka ba ku sannan akwai aya ta shida ta suratul araf falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin falanaqussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ga'ibin Allah madaukake yace lallai za mu yi tambaya alladhina ursila ilayhim ga waɗanda aka aika musu wa lanas'alanna al-mursalin su ma manzannin waɗanda muka aika lallai za mu musu tambaya kaga ya gwada cewa da manzo da wanda aka aiko manzo gare shi kowa Allah madaukaki zai masa tambaya a ranar tashin kiyama wannan yana nuna umumul hisab fi haqqi kulli ahadin hisabi ya game kowa wannan fahimta ce da suke da ita saboda ayoyi na alkur'ani kuma babu shakka daga cikin waɗannan ayoyi wannan aya ta ɗari da tara hujja ce saboda Allah madaukaki ya faɗa mana a fili zai haɗa manzannansa zai tattara su zai musu tambaya ma za ku ujibtum sannan ga aya ta shida ta suratul suratul a'raf wanda kamar alƙawari ne na Allah fala nas'alanna alladhina ursila ilai. lalle sai mun tambaya ga waɗanda aka aika musu sako wala nas'alanna mursalin kuma lalle sai mun yi tambaya ga waɗanda muka aika sannan a suratul hijiri aya ta 92 zuwa 93 fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun ina rantsuwa da ka ya kai Muhammad za mu yi musu tambaya baki ɗayansu idan aka ce baki ɗaya kaga ya da cewa duk ɗan adam za a mar tambaya saboda haka waɗannan ayoyi hujjoji ne masu ƙarfi waɗanda malamai ke da su cewa babu wanda ke tsira game da hisabi a ranar tashin kiyama daga cikin waɗanda ke da wannan fahimta akwai al'imamu muhammad bin umar fakhruddin ar-razi al'imamu razi shine mai tafsirin kabir ya rasu hijira na da shekara shida da shida wato shekaru ɗari takwas da wajen talatin da suka wuce allah maɗaukaki ya masa rahama ya ka duba tafsirinsa tafsirinsa yana cikin manyan tafsirai kuma da daddu kuma muhimmai yana fassara eh, yana cikin yana fassara ita wannan aya yana mujallar na goma shafi na ishirin yana cewa al'ayatu tadullu ala annahu ta'ala yuhasibu kulla ibadi wannan aya tana nuna cewa shi Allah madaukaki zai hisabi ga dukkan bayinsa li'annahum la yakhrujuna an an yakunu rusulan aw mursalan ilayhi tunda abinda Allah madaukake ya faɗa shine falanas'alanna alladhina ursila ilayhi wa nas'alanna al lalle lallai za mu yi tambaya ga waɗanda aka aika musu sako kuma lallai za mu yi tambaya ga waɗanda suka kai sako shine yake cewa to ai dama mutane ba su wuce ɗayan biyu ko dai su suka kawo saƙon ko su ne aka kawo musu saƙon don haka ya ce wa yuqilu qawla man yaz'umu annahu la hisaba 'ala al-anbiya'i wal kuffar Ina cewa waɗannan ayoyi dalilai ne masu ƙarfi da suke nuna cewa duk wanda ya ce ba za a yi wa annabawa hisabi ba ba za a yi makafirai hisabi ba ba shi da hujja na'am wannan fahimtar ce amma akasarin malaman sunna Allah muka kake musu rahama suna cewa annabawa da manzanni ba za a yi musu hisabi ba a ranar tashin kiyama akasarin malaman sunna wannan shine abin da suke faɗa me yasa saboda akwai dalilai da yawa la'akari da ayoyin alqur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittifaqan annabin Allah ba a mar tambaya a kwanciyar kabari ba a yi ma annabawa tambaya a kwanciyar kabari fa huwa ya'ni annahu la hisaba alaihi yawm al-qiyamah wanda ba a mar tambaya a kwanciyar kabari ba to tambaya a filin hisabi ba bai da ma'ana saboda wannan shine matakin farko wanda sai na Usman yake cewa in ka tsallake to duk abin da zai biyo baya yana da sauki matakin farko shine kwanciyanka a kabari idan ka same ta da sauki to har tashin kiyama sauki za ka yi ta tarasuwa a gaban ka, Allah ka samu samu sauki wannan hum aula mimman yadkhulul jannata min ghairi hisab sannan idan aka samu hadisai na manzon Allah waɗanda suke nuna cewa akwai wasu mutane dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba malamai suka ce to idan ko za a samu mabiyan annabi Muhammad an samu mutum dubu saba'in sun shiga aljanna ba hisabi annabawa ba yaushe za ka haɗa darajar sahabi da na annabin Allah don haka annabawa su ne mafi cancantar su shiga aljanna babu hisabi kuma babu azaba saboda haka wanda mafi yawan malaman sunna wannan ita ce fahimtar su cewa Allah madaukaki ya faɗa a cikin wannan aya ta suratul suratul ma'ida yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtum Allah zai yi manzanni tambaya wace amsa aka muku suratul a'raf aya ta shida fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa nas'alanna al-mursalin za mu yi tambaya ga waɗanda aka aika musu sako kuma lalle za mu yi tambaya ga waɗanda suka kai sako fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun suratul hijri ina rantsuwa da mahaliccinka ya kai muhammad lalle sai mun yi musu tambaya baki ɗayan su malaman suna suka ce na'am tambayar da za a yi wa manzanni duk inda ka gani a cikin alqur'ani tambayan da za a yi wa manzanni shine kun isar da saƙon a gaban jama'a kad ballaghum risalatallahi ta'ala am manzanni sun isar da sakon Allah ko ko a'a don haka idan ana magana tambaya ta hisabi tambaya ce wato ta faɗa ta razanarwa amma tambaya wannan ana buƙatar amsa ne li'iqamatil hujja ala man khalafahum hisab hisabi bai shafe su ba tambayar da za a mutu saboda a kaɗe hanzarin mabiyansu kaga kenan tambayar ba ta su bace me fa'idar tambayar da za a yi wa manzanni fa'idar ita ce mabiyansu a katse musu hanzari saboda ka za a fara tambaya idan an tashi a filin hisabi yaya kai nuhu ibrahim musa isa muhammad alaihi wa wassalam kun isar da kako suka ce eh kuma duk duniya ana ji to magana ta gari ce ku tafi to idan kai mabiyin annabi muhammad ka magana ta gari dama sako ya riga ya iso gare ka saboda haka ainihi tambayar da za a yi tambaya ce ta katse hanzarin mabiya ba tambaya ce ta gano laifin mai aika saƙon ba eh, mai kai saƙon ba don haka in ka duba tafsirin al-Imam al al-Imam Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi shekararsa 764 rabuwansa da duniya a yau ya rasu hijira da shekara 671 mai tafsirin al-Jami' li ahkam quran yana cikin fitattun malaman tafsiri da aka yi a tarihi yana cewa a mujallar na bakwai shafin ɗari da sittin da hudu ko da Allah ke faɗa a suratul a'raf falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin falanaqussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ga'ibin lalle za mu yi tambaya ga waɗanda aka aika musu sako kuma lalle za mu yi tambayar waɗanda suka kai sako sai ce dalilun ala annal kufara yuhasabuna wannan babu shakka hujja ce take nuna cewa kafirai ana musu hisabi ba shakka kafirai za a musu hisabi na'am karshen suratu gashiya summa inna alaina hisabahum inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum sannan hisabin su yana kanmu kaga ya gudu cewa kafirai za a musu hisabi don haka in ka gani a cikin alkur'ani wani wuri da Allah ke nuna cewa ba zai tambaya ga kafiri ko mai laifi ba kamar misali a suratul qasas aya ta 78 wala yusalu an dhunubihim almujrimun ba za a yi wa masu laifi tambaya game da laifinsu ba a wannan idan an gama tabbatar da azaba ne akan su babu tuhuma babu tuhuma wal akhiratu mawaqi don haka ita lahira tana da matakai wurare na tambaya daban-daban mawdinun yus'alu fihi lil hisab wani wurin tambaya ake na hisabi wa mawdinun la yus'aluna fihi wani wurin ba tambaya sai dai azaba saboda haka ita lahira tana da matakai daban-daban inda duk kaje an ce kafirai ba a tambayar su saboda wurin tambaya an riga an wuce amma lallai akwai inda ake tambaya saboda me saboda Allah madaukaki ya ce liyas'ala sadiqina an sidqihim lallai Allah sai ya yi tambayar masu gaskiya game da gaskiyarsu wannan tambaya ita ce ake wa manzannin Allah ita ce ake wa manzannin Allah shin kun isar da sako idan sun ce sun isar kaga an katse hangarin mabiya haka in ka duba bayanin mai littafin tafsirul manar eh, mujalla na bakwai shafin ɗari biyu da hudu yana cewa al-muradu min su'ali tawbihu umamikum abinda ake nufi da cewa za a yi wa manzanni tambaya saboda tsawatarwa ne ga al'umma su mabiyansu wa iqamatul hujjati alal kafirin minhum saboda a yanke hanzari a tsaye da hujja akan kafirai wal ma'ana ayyu ijabatin ajabtum wani irin amsa aka ba ku ijabatu imanin wa iqrarin am ijabatu kufrin wa istikbarin za a yi tambaya ga manzanni wace irin amsa aka muku shin amsar da aka muku amsa ce ta imani da tabbatar da sakona ko ko amsa ce ta kafirci da girman kai gare ni huwa su'alun an nau'il ijaba la an jawabi ma ma zakana mai littafin yana cewa tambayar da ake wa manzanni tambaya ce wacce ba a bukatar su ba da amsa wato wannan tambaya da ake tambayar da ake wa manzannin Allah a filin hisabi tambayar ba a bukatar su ba da amsa ko da ake cewa ranar da Allah zai ta da su yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtumul mursali wannan suratul qasas kenan wanda kaga kenan ranar da Allah madaukaki ke tambayan mabiya wace amsa kuka ba wa manzanni na koko falla nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa nas'alanna al-mursalin za mu yi tambaya ga waɗanda aka aika wa sako za mu yi tambaya ga waɗanda suka kai sako waɗanda suka kai sako tambayar da za a musu ba a buƙatar amsar ta a saboda me akwai tambayar da za a yi a ranar tashin kiyama wanda ba a bukatar ka ba da amsa babu shakka misali inda ya zo a a cikin alkur'ani Allah yake cewa wa idzal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ranar da jinjirin da aka binne shi dare ake mar tambaya wani laifi kai ne ya san laifin kaga bai sani ba an binne jinjiri da rai ya mutu Allah madaukaki yake cewa zai ba jinjirin tambaya a filin hisabi bi ayyi dhanbin qutilat akan wani laifi aka kashe ta kaga tambaya ce da ba a bukatar shi ya bada amsa amma tambaya ce da ake saboda wanda ya kashe wannan jinjiri ya san cewa ya yi babban aiki wato tambaya ne ake wa jinjiri amma ishara ce ga wanda ya kashe jinjirin saboda haka tambayar da ake wa manzanni ba wai amsar su ce take da muhimmanci ba tambaya ce da ake saboda mabiyan manzanni su gane kuransu Allah ya samu gadi لأن كل منهما وجه إلى الشاهد دون المتهم تنبيه دا أكي تنبيه تشيغ أينهم وتوان sako كي ساقو أما أنا إشارة أنا إشارة نيغ أينهم وأن أكا كي مساقو wanda shi ne bayanin malaman tafsiri kamar misali al-Imam al-Qurtubi haka ma Ibnu Kasir a tafsirinsa mujallad na uku shafin 388 suratul Araf aya ta shida falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin yace wannan aya tana kamar aya ta 65 ta suratul qasas wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin tana kama da wannan aya ta 109 ta suratul ma'ida yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtum ranar da Allah yake tattaro manzanni sai yace ce amsa aka ba ku kaga kenan فالرب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم amma ajabu rusulahu a ranar kiyama Allah zai yi tambaya ga al'umomi wace irin amsa suka yi wa manzanni kuma zai yi tambaya ga manzannin an an iblagi risalati shin sun isar da sakonni wanda shi da abin da Allah ke faɗa wa kuma shi da abin da Abdullah bin Abbas ya fassara daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas yana cewa yas'alullahu nasa Allah zai wa mutane tambaya amma ajabul mursalina game da amsar da suka ba wa manzanni wa yas'alul mursalina amma ballagu kuma Allah zai yi tambaya ga manzanni game da isar da sako to wannan tambaya ko ai ba hisabi bace ba hisabi bane wanda ka'ida ce ta Allah subhanahu wataala kamar yadda ya faɗa a ƙarshen suratul zumar wa nufiqa fi suri man fi samawati man fil ardi illa man sha Allah summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun me yace a gaba wa asharaqatil ardu bi nuri rabbiha wa wubi'an an sauki an saukar da littafi na hisabi sai ya a me waji'a bin nabiyyin wa shuhada'i wa qubiya bainahum bil haqqi kaga ya gwada za a kawo annabawa za a kawo shahidai za a yi hukunci tsakaninsu bisa gaskiya wa hum la za a yi tambaya dole a tambayi wanda aka bashi sako dole a za a yi tambaya ga wanda aka bashi sako wannan tambaya ba ita ce hisabi ba la tambaya ne saboda me tabbatar da ya isar da sakonsa ko kuwa a'a me hikimar tambayar manzanni hikimar ita ce kace hanzari na mabiya kamar yadda al-Imam Muhammad bin Umar Fakhruddin Razi yake faɗa fassara ita wannan aya fa in qila fa mal faidatu fi su'ali ar-rasul ma'a al-ilmi bi annahu lam yasdur anhum taqsirun albatta me yasa za a yi tambaya ga manzanni bayan an san cewa manzanni ba a samu gazawa ba tare da su so daga sun isa duk manzannin Allah sun isa a daga an sani to amma me yasa za a musu tambaya to amsar ita ce za a musu tambaya ne saboda mabiyan nasu ba su san su ba a duniya mabiyan manzannin ba su gama tsanin kimar manzannin Allah ba a nan duniya saboda haka sai an je lahira lokacin da Allah ke wa manzanni tambaya su ce mun isar lokacin kafiri yake gane kurarsa Allah ka tsare saboda haka al-Imam uh, Bakar bin Muhammad An-Nasafi yana cewa al-anbiya'u la hisaba alaihim aqidar ahlus sunnah ita ce annabawa ba a musu hisabi wa kazalika afalul mu'minin haka yaran mu'minai da suka yi mutuwar shahada da suka yi mutuwa mutuwa mutuwa jinjire kai suna jarirai wanda tana kama da mutuwar shahada ba a yi musu hisabi a filin a ranar tashin kiyama afalul mu'minin wa janna haka nan sahabban manzon Allah mutane goma nan da aka yi musu albishir da cewa za su samu aljanna ba a yi musu hisabi wannan yana cikin bayanin Eh, al-imam bakar bin muhammad an-nasafi shekararsa 1055 rabuwarsa da duniya in ka duba littafin lawami'ul anwar mujallad nabi shafin 175 haka ibnu taymiya yake faɗa a littafin aqidatul wasatiyya yana cewa yuhasibu hasibullahu ta'ala al-khalqa Allah zai wa mutane hisabi wa yakhlu bi abdihi al shi mu'mini Allah zai keɓanta da shi wannan ya tabbata a hadisin manzon Allah Allah zai rufe shi da wata sutura wannan sutura da Allah zai mar ne zai sa ya samu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala yuqarriruhu bi dhunubihi kama wasu dhalika fil kitabi was sunnah amma al kuffar kafirai ba fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatu za a musu hisabi amma hisabin su ba na gwada alkhairi da sharri ne. fa innahum la hasanatu lahu saboda lahira kafiri ba shi da wani lada bari har a gwada yawan shi ba shi da lada saboda haka hisabin da za a yi ma kafiri makafiri tu'addu a'maluhum wa tuhsa wani kafirin ya fi wani kafirin laifi saboda haka za a kirga laifin kafiri ne saboda a san irin makomarsa karama ce ko babba amma dai wuta ne Allah ya sa mun gane fa yuqafuna alaiha wa yuqarrabuna biha za a kirga waɗannan laifi ga kafirai a yi makafirai tambaya kun yadda su ce mun yadda lallai mun aikata laifin sai sun yi ikirari to sannan sai a tura mutum makomarsa saboda haka shi kafiri wani yana iya samun daraja babba na azabar Allah wani kuma yana iya samun karamar daraja ta azabar Allah Allah ka tsare wannan yana cikin bayanin malamai magabata wadanda suka yi a littafai da dama kamar al-Imam Muhammad bin Badruddin al-Balbani shekararsa 352 rabuwarsa da duniya malamin Damascus yana cewa al-kufaru al-kuffaru la yuhasabuna bi ma'ana anna a a'malihim la tuzan kafirai ba a musu hisabi in an ce ba a musu hisabi ana nufin takardun ayyukansu ba a gwada nauyinsu ba a gwada nauyin takardun ayyukansu wa in fa'ala kafirun qurba min nahwi itkin aw sadaqa aw zun zalamahu muslimun ya zamanto an samu wani musulmi da ya zalunce shi ko wani abu sai dai ai ta cire mar hakkoki amma dai bai samun alheri ay yukhaffafa anhu al'azaba kasancewar kafiri yana da dan dama dama ta wajen halinsa yana sa azabar sa ta zama karama a ranar tashin kiyama amma baya hana kafiri ya tafi wuta domin sharadin shiga aljanna shine imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisai da dama wadanda suke tabbatar da lallai abinda al-imam al-qurtubi ya faɗa abinda ibn kasir ya faɗa abinda malaman tafsiri da yawa suka faɗa cewa manzanni ba a yi musu hisabi tambayar da za a musu tambaya tambaya ce ta katse hanzari akwai hadisai da yawa misali akwai hadisin abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yace yud'a alaihi salam yawm al-qiyamah za a kira Nuhu alaihi salam a ranar tashin kiyama fa yuqallahu za a ce ma annabi Nuhu alaihi salam hal ballagta shin ka isar da sako fa yaqulu na'am zai ce eh saboda annabi Nuhu shine manzo na farko fa yud'a qaumuhu sai a kira jama'arsa fa yuqalu a ce musu hal ballagakum shin ya isar muku da sakon fa na za su ce ma atana min nazirin bai zo mana da wani babu wani mai gargadi da ya zo gare mu au ma atana min ahadin ma atana min ahadin babu wani wanda ya zo gare mu koko babu wani mai wa'azi mai gargadi wanda ya taba zuwa gare mu kaga sun kare ka qala fa yuqalu li nuhi sai a ce ma annabi nuhu alaihi salam man yashhadu laka waye zai maka shaida cewa ka isar da wannan sako fa yaqulu sai annabi nuhu alaihi salam ya ce muhammadu wa ummatuhu annabi muhammad da al'ummarsa su za su min shaida cewa na isar da wannan sako da mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne za mu yi wa annabawa shaidar sun isar da sakon Allah an fara magana da annabi Nuhu ne don a nuna maka dukkan sauran annabawa haka suke saboda ana magana ne akan manzanni manzo na farko ku shine annabi Nuhu alaihi salam ana maganar Allah subhanahu wataala zai yi tambaya ga manzanni shine lokacin nan fa zalika qawluhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan ita ce fassarar aya ta 143 ta suratul baqara wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wannan ita ce fassarar wannan aya mun saka ku a matsayin mutane tsakatsaki ku ke shiga tsakanin manzanni da mabiyansu wato mu za mu shiga tsakanin manzanni da mabiyansu a ranar tashin kiyama saboda baka da hujja a wani littafi wanda ke nuna cewa annabin Allah ya isar da sako in ba a cikin alkur'ani ba don haka aka samu wata riwaya wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yud'auna sai a kira musulmai mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam fa yashhaduna lahu bil balagi sai musulmai su ba da shaidar annabi nuhu ya isar da sako fala sai manzon Allah ya ce thumma ashhadu alaikum bayan kun yi ma annabi nuhu shaida ni kuma sai in ba da shaida a ku ni ma na isar da sako hadisin yana cikin musnadul imami ahmad sunan ibn majah hadisin abu sa'id al-khudri wannan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaji'u an-nabiyyu yawmal qiyamah kaga ba a kira annabi nuhu kawai ba annabi zai zo a ranar kiyama wa ma'ahu rajul tare da shi akwai mutum daya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ɗaya tak wan nabiyyu wa ma'ahu rajulani wani mutum zai taho a filin hisabi mutane biyu ke tare da shi wa aksaru min zalika akwai wanda yana tare da mabiya fiye da haka to amma dai fa yud'a qaumuhu za a kira mabiyan in ma annabi ya taho da mabiyinsa guda ɗaya ne in ma biyu ne in ma uku sai an kira mabiyan za a ce musu hal ballagakum haza shin wannan ya isar muku da sako fa yaquluna za su ce la bai isar ba fa yuqalu lahu sai a ce mar hal ballagta qaumaka shin ka isar wa al'ummaka sako fa yaqulu zai ce na'am kwarai kuwa fa yuqalu lahu sai a ce mar man yashhadu laka wa zai maka shaida fa yaqulu sai ce muhammadun wa ummatuhu annabi muhammad da al'ummarsa su za su yi mai shaida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yud'a muhammadun wa ummatuhu sai a kira annabi muhammad da al'ummarsa fa yuqalu lahum za a ce musu hal ballaga hadha qaumahu shin wannan mutum ya isar wa jama'arsa fa yaquluna mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam za su ce na'am kware kuwa fa sai abu musu tambaya wa ma ilmukum me hujjaku tunda ku ku yi zamani da annabi nuhu ba amma ya akai kuka san cewa ya isar da sako fa yaquluna za su ce i eh, kai da kake mana tambaya kai kai aiko mana annabi shine annabi muhammad wannan annabin da ka turo mana fa akhbarana ya ba mu labari annar rusula kad ballagu duk manzannin Allah sun isar da sako wannan ita ce hujjar mu kaga kenan suna da hujja ashe inda zaka samu hujjar manzanni sun isar da sako sai alqur'ani duk sauran littafan nan babu hujja ciki saboda haka alqur'ani shi yake kare annabawa yake zama kamar kariya gare su yake ba su kariya wanda musulmai a dalilin alkur'ani yasa suke ba da shaidar manzanni sun isar da sako shine manzo Allah yake cewa to wannan ita ce fassarar ayan nan ta suratul baqara wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata hakanan muka saka ku musulmai ku ne al'umma da ke shiga tsakiya wato al'umma da ke tsakiya masu adalci kamar yadda manzo Allah ya fassara cikin wani hadisi masu adalci ku ke shiga tsaka tsaki wato tsakiyar manzanni da mabiyansu litakunu shuhada ala nasi dan ku zama masu shaida ga mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida shi kuma manzo ya zama mai shaida akan ku mu me yawa manzanni shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya shaida akan mu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce litakunu shuhada ala nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida ya'ani adlan shaida ta adalci hadisin yana sahihul bukhari kitabul anbiya'i fassaran fassaran wato inna arsalna nuhan ila qaumihi tafsirin wannan aya sahihul bukhari hadisi na 3161 yana kitabu tafsir haka na sahihul bukhari inda yake fassara wa allama adam al asma'a kullaha hadisin yana musnadul imami ahmad mujallar na shafi na 58 yana sunan nasa'i al kubra kitabu tafsir suratul baqara yana sunan tirmidhi kitabu tafsir alquran babu suratul baqara sunan ibn majah kitabu zuhudi babu sifati ummati muhammadin saboda hadisin ya zo da yawa hadisai ne ingantattu waɗannan hadisai su ne malaman sunna suka ce na'am ashe tambayar da za a yi wa annabawa ba ta hisabi ba ce ga abin da manzon Allah ya fassara tambaya ce ta katse hanzarin mabiyansu kuma hadisi ne da yake ya inganta yana da suna sunna da yawa haka in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 2448 kuma in kana duba littafan da malamai magabata salafus salih littafai da suka rubuta akan aqidar ahlus sunna kamar misali al-imam al-baihaqi yana da littafi al-asma' sifat a mujallar na farko shafi na biyar da yi magana akan wannan matsala don haka fahimta mafi inganci ita ce manzanni ba a yi musu hisabi amma Allah yana musu tambaya akwai bambanci tsakanin tambaya da hisabi malamai sun yi bayani akai na menene gaba إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ بها فتكون طائرا بإذني وتبرق لكمها ونبرص بإذني gaba ɗaya Allah ya haɗa su ya musu tambaya sai kuma annabi Isa aka ware shi aka marna shi tambaya me ya bambanta annabi Isa alaihi salam da sauran manzanni akwai abin da ya bambanta annabi Isa alaihi salam da sauran manzanni su sauran manzanni matsala guda ce ko dai sun isar da sako an ƙaryata ko kuma an ki aiki da shi shi ko annabi Isa alaihi salam matsalarsa ba ma an ƙaryata ko an ki aiki da sakonsa ba amma bauta mishi kaga kenan akwai bambanci tsakaninsa da sauran manzannin Allah amma Allah subhanahu wataala sai da ya fara magana akan dukkan manzanni yayi magana akan dukkan manzanni ranar da Allah zai hada su ya musu tambaya wai shin wani irin sako kuka kai wa mutane ne kaga za a yi tambaya duniya tana ji mabiyan annabawa su suna ji wani irin sako aka ce kai annabi ka kawo mutane kaga zai faɗa ni dai abin da na ce shi ne na ce ku bauta ma Allah eh. haka ne iyaka a je ta. kaga kai da ka bi shi kana ji ko saboda ka duk manzanni ana musu tambaya ne na katse hanzari to amma annabi Isa alaihi salam babu shakka da awarsa ta samu matsala da awarsa ta samu matsala saboda an koma bautar shi bautar annabi Isa alaihi salam wanda duk sauran manzanni ba samu wannan ba shi yasa Allah ya ware masa nashi tambaya daban iz qala ya Isa ibn Maryam lokacin da Allah zai ya kai Isa ɗan Maryam a filin hisabi duk mabiyinsa yana ji uzkur ni'mati alayka ka tuna ni'imar da nayi ya kai Isa wa ala walidatika da mahaifiyarka iz ayyatuka bi ruhil lokacin da na karfafa ma da'awarka da mala'ika Jibril domin ni'ima ce babba ba dukkan annabawa ne suka samu irin wannan ni'ima ba ni'imar da Allah ya ma annabi Isa alaihi salam kyauta ce karama ce daraja ce ya ba wa annabi isa ya haɗa shi da mala'ika jibrilu duk inda yake tafiya suna tare da mala'ika wai samu irin wannan gata tukallimun nasa fil mahdi kayi magana da mutane kana shimfiɗan jinjiri ina ce sai mutum ya koyi magana bayan ya fara wayo sai ka koya da wahala kafin ka iya to annabi isa alaihi salam yana shimfidan jinjiri Allah ya bashi basira zai iya magana ba magana sai ya koya ba tukallimu nasa fil mahdi wa kahlan sannan kai magana da mutane kana dattijo shi ma mu'jiza ce wannan dalili yasa malamai suke cewa kaga magana da annabi isa alaihi salam yayi yana shimfidan jinjiri mu'jiza ne maganar da annabi isa alaihi salam yayi yana dattijo ita ma mu'jiza ce domin da ba mu'jiza bace da Allah bai kawo ta ba da sai a ce eh, tukallimun nasa fil mahdi ta ai shiru kayi magana da mutane kana shimfidan jinjiri babu shakka abin mamaki ne duk wanda aka ce masa ai ga jinjiri yana magana zai ce kai abin da wahala ko don haka maganar jinjiri mu'jiza ce amma da yasa Allah madaukaki ya ce wa kahalan kai wa mutane magana kana dottijo wannan ya gwada cewa nan ma mu'jiza ce wanda shi ne al-Imam Tabari a littafin tafsirinsa Jami'ul Bayan mujallar da shida shafi na 420 ya kawo maganar Abdurrahman Zaid bin Aslam al-Imam Zaid bin Aslam yana cikin atba'u tabi'in atba'u tabi'in mabiyan tabi'ai ya rasu hijira na shekara 182 wato shekara 1253 da suka wuce yana cewa ya aka yi maganar annabi Isa yana dattijo ta zama mu'ujiza ya aka yi ta zama mu'ujiza tunda Allah ya kawo ta da maganar da yana shimfiɗan jinjiri ya gwada cewa dukkan su mujizozi ne yace na'am kad kallamahum isa fil mahadi. annabi isa alaihi salam yayi magana da su yana shimfidan jinjiri shi yasa ya zama mu'jiza wa sayukallimuhum idza qatala dajjal wa huwa yawma idhin kahlun idan ya sake saukowa duniya ya kashe dujal yayi magana yana da kijo kaga ya sake zama mu'jiza saboda ba a taɓa samun ɗan adam da ya wannan ba ba a taɓa samun misali wanda aka ce to gashi ya dawo duniya ya yi magana in ba annabi isa alaihi salam shi yasa ya zama sa yana dattijo mu'jiza ce domin zai dawo kamar yadda ya magana yana jinjiri ya zama abin mamaki zai dawo ya magana bayan shekaru masu ɗimbin yawa ya dawo ya sake magana kuma yana babban mutum shi yasa ya zama mu'jiza wanda in ka duba tafsirin al-Imam magawi معالم التنزيل في تفسير القرآن مجلد بشافي قري ثلاثين دا ترى شما يقاو بيان الحسين بن الفضل الحسين بن الفضل شما ينا شما لمن فرقو تابع التابعين يا رسول هجرانا لشكرة قريبي دا قوم شابكو شكرة سادبو دا قريبي دا قوم شاتكو سربانسا دا دنيا ينا شوا وكهلا ta inda maganar annabi isa take zama mu'jiza yana dattijo Shi ne ba'da da min himina samai bayan saukowarsa daga sama haka ne ya duba tafsirin uh, al-Imam Abdullah bin Umar al-Baydawi Anwaru Tanzil Mujallar na farko shafin 160 yace ba'da nuzulihi bayan saukar Annabi Isa alaihi salam shi ne maganarsa yana dottijo take zama mu'jiza haka na tafsirin Ibnu Jawzi Zadun Masir Mujallar na farko shafi na 390 ana ma jingina wannan fasara ga Abdullahi bin Abbas sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa yake zama dalilai da suke tabbatar da dawowan annabi Isa alaihi salam cewar Allah tukallimu nasa fil mahdi wa kahlan kayi magana da mutane kana shimfidar jinjiri kayi magana da su kana da jijo wannan babu shakka yana daga cikin hujjoji da suke nuna annabi Isa alaihi salam zai dawo saboda in ba dawowa yayi ba in ba dawowa ya ya sake magana kuma aka tabbatar annabi isa ne ba maganarsa yana dattijo ba ta zan mu'jiza ba don maganar da yana dattijo a wancan zamani kafin Allah ya ɗauke shi a wancan zamani maganar da yana dattijo ba mu'jiza ba ce saboda kowa yana magana yana dattijo ai ko ya aka yi magana yana dattijo take zama mu'jiza shine idan ya dawo a ƙarshen duniya wannan yana cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa Allah ke ce ma annabi isa alaihi salam wa iz allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil annabi isa ka tuna na na sanar da kai ilimin littafi na attaura da injil yana jinjiri kaga wani ita ya koya amma annabi isa alaihi salam bai koya ba annabi isa bai koyi eh, karatu da rubutu bai tashi da iliminsa annabi isa alaihi salam allamtuka alkitaba wal hikma zai rubutu da komai ba malamin da ya koya mishi ka san ku wannan ba karamar mu'jiza ba ce karama ce wadda Allah madaukaki yi ma annabi Isa alaihi salam wa iz takhluqu min at-tin ka tuna lokacin da kake halitta na laka ka hay'ati tayr ka suranta wato siffa da tsuntsu ka ɗebi laka ka mulmula a surar tsuntsu bi izni amma fa da izini na fatan fiha ka hura jikin wannan laka fa takunu tsayran sai lakan nan ya zama tsuntsu ɗin bi izni da izini na wa tubri'ul akmaha lokacin da kake warkar da masu cutar makanta anan ba kowace makanta bane malamai suka ce ba kowace makanta bane domin inda kowace makanta ce da bai zama mu'jiza ba a filin hisabi domin akwai likitoci da suke jinyar masu cuta abin da ya shafi makanta ko akwai likitoci da yawa da kan yi wa mutane aiki kuma su samu lafiya saboda haka idan ka fassara al'akmaha da al'ama, ba mu'jiza ce ga annabi Isa alaihi salam ba wannan shine abin da malaman tafsiri suke magana akasari kamar yadda Fakhruddin Ar-Razi ya faɗa a tafsirinsa yace zahaba aksaru ahli al-lughati ila anna al-akmaha huwa allazi wulida a'ma waye al-akmahu shine wanda aka haife shi da makanta akwai likitan da zai warkar da shi to kaga kenan idan annabi isa ya warkar da wanda aka haife shi da makanta to babu shakka mu'jiza ce a filin hisabi saboda ba a samun wani wanda zai ce shi ma ya samu wannan baiwa saboda haka ba makanta ba ce kawai a'a wanda aka haife shi da cutar makanta in ka duba tafsirin al-Imam Tabari a mujallal shi da shafi na ɗaya, yace innal akmaha huwal ama alladhi la yubsiru shay'an la lailan wala nahara idan aka ce al'akmahu shine makahon da bai iya ganin bai iya gani sam dare ko rana wa huwa bima qala qatada kamar da al-imam qatada ya fassara min annahu al-mawlud kadhalika ashbahu in aka ce haihuwarsa aka yi da makanta din shi yafi kama me yasa li'anna ilaja misli zalika la yadda'ihi ahadun min al-bashar saboda idan aka ce an haife mutum da makanta to da wuya a samu likitan da zai yi korafin zai iya zai wuya in ji al-imam tabari illa man a'abahu Allah misla allazi a'aba Musa eh, Isa alaihi salam sai dai wanda Allah ya ba shi irin kyautar da ya ba ma annabi Isa alaihi salam wa huwa ilajul basari eh, eh, al-abras wato shine warkar da mutumin da aka haife shi al da cutar makanta sannan ya ce wal da kuma cuta na kirci ba kuturta bane bayahun ya'taril insan ana cewa shi yasa ake kira ake danganta irin wannan cuta ga tsaka yanda kaga jikin tsaka mutum jikin sa yake komawa yanda kaga jikin tsaka wanda shi yasa ake danganta cutar albaras ga ainihin tsaka cuta ce ta kirci fatan mutum ta canza launi fatar mutum ta canza launi in ka kalle shi baka masa gani yana da halittar dan adam sai dai surar mutum amma fatarsa yanda kaga surar jikin tsaka haka nan yake fatar mutum ta zama farakal ya zama ta samu ah, dabbare dabbare a ta wanda shi ake kira baras larabawa babu ciwon da suke tsoronsa a duniya kamar baras in ka duba littafin ah, tafsiri na al-Imam Tabari duk yana magana akai saboda haka baras ba wai kuturta kadai bace baras wani irin ciwo ne da ke da siffa irin na kuturta amma kuma illarsa ta fi na kuturta saboda mawuyaci da a ce mutum ya warke annabi isa alaihi salam yana warkar da wanda ke da irin wannan cuta na kirci albaras nan ma Allah madaukaki ya ce wal abrasa bi izni da izinina na kake warkar da su wa iz tukhrijul mauta bi izni lokacin da kake fitar da matattu da izinina. na wa iz kafaftu bani isra'ila an ka tuna lokacin da na tsare bani isra'ila game da kai na hana su iz ji'tahum bil bayyinati lokacin da ka je musu da hujjoji فقال الذين كفروا منهم سي كافري daga cikin su suka ce in hada illa sihir mubin wannan ba komai bane face sihiri mabayyani wato lokacin da muka na maka kariya kafaftu anka shine kafaftu bani isra'ila anka lokacin da na kare ka game da sharrin banu isra'ila wannan aya tana nuna cewa banu isra'ila ba su samu damar cutar da annabi isa alaihi salam ba Allah ya sa mun gani saboda Allah madaukaki yana kirga ni'imomin da yayi ma annabi Isa ne a filin hisabi ranar kiyama Allah yana kirga ma annabi Isa ga ni'imomin da nayi maka ka tuna wannan ka tuna wannan ka tuna wancan sai aka ce ka tuna kariyar da na baka wanda ita ce ni'ima ta ƙarshe bayan ka ba a kawo wata ni'ima ba sai ya ce mene وإذا حمت إلى الحواريين أن آمنوا بي haiku ilal hawariyina kuma ka tuna ni'imar da na maka har yanzu ya kai isa ɗan marya. lokacin da na yi wahayi ga hawariyawa hawariyawa wato su ne sahabban annabi isa alaihi salam sun shahara da wannan suna kamar da ji kalmar as-sahaba ta shahara ga ainihin waɗanda suke tare da manzon Allah a zamaninsa. To hakanan kalma ta hawariyawa ta shahara ga ainihin mabiyan annabi Isa alaihi salam. Idan aka ce Allah ya yi musu wahayi, ya yi wahayi ga annabi Isa wato haƙiƙatan bi wasitati Isa, ya yi musu wahayi haƙiƙa amma ta hanyar annabi Isa alaihi salam. Saboda idan aka ce an tura musu saƙo kamar wahayi aka yi musu. alaminu aminu bi wa bi rasuli na aika musu sako cewa ku yi imani da ni ku yi imani da manzona kazo suka ce amanna mun yi imani washhad bi annana muslimun kuma ku shaida cewa mu musulmai ne me yasa Allah madaukake ya kawo wannan cikin ni'imar da ake kirga ma annabi Isa saboda Allah ya tabbatar da cewa annabi Isa alaihi salam ya ba da amsa mabiyansa suna ji mabiyan sun tabbatar ga abinda wato Allah subhanahu wa ta'ala saƙon da ya aiko annabi Isa ya gaya musu, wani saƙo ne Allah ya gaya ma annabi Isa, aminu bi wa bi rasuli, ku yi imani da ni da manzona, kalu suka ce amanna mun yi imani, wa shahad bi annana musulmin eh, ka shaida cewa mu masu miƙa wuya ne ga hukuncinka. Wato kenan cikin saƙon Allah ga annabi Isa alaihi salam

قال الحواريون السماء ألم حواريا الله إن يا عيسى ابن مريم يا كي عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك شم مهلكينك زي ايا ان ينزل علينا alaina من السماء sama ya saukar mana da teburin abinci daga sama abinda larabci al-ma'ida shine teburin abinci na'am anan idan aka ce wato banu isra'ila su eh, almajiran annabi isa alaihi salam hawariyawa sun ce ya kai isa dan maryam hal yattadi rabbuka shin ka zai iya cewa da suka yi shin ka zai iya bai zama laifi kamar yadda al-imam bagawi ya faɗa yana littafin ma'alimut tanzil eh, tafsirin al-qur'an Um, mujallar na shafi ɗari da goma sha takwas yana cewa walam ya kulu shaki na ba su faɗi wannan kalma saboda suna shakkan annabi isa ba fi kuduratun lahi azza wa jalla saboda ai abin da abu na farko da Allah ya tabbatar shine imaninsu lokacin da Allah ke kirga ma annabi isa imomin da ya masa sai da ya fara cewa wa iz auhaitu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa shahadu bi annana muslim kaga Allah ya bada shaidar sun yi imani da Annabi Isa alaihi salam Allah ya bada shaidar su musulmai ne saboda haka sannan magana ta gaba ta zo don haka kalmar da ta zo a cikin wannan magana ta gaban ba ta zama illa gare su domin Allah ya riga ya tabbatar da imanin sahabban Annabi Isa alaihi salam Allah ya sa mun gane Allah ya tabbatar da cewa sun yi imani wanda ya ba da shaida a cikin alqur'ani iz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa shahada annana muslimun Allah yake tuna annabi Isa a filin hisabi kaga Allah ya tabbatar almajiran annabi Isa sun yi imani da Allah sun yi imani da annabi Isa alaihi salam sun tabbatar da su musulmai ne to amma cikin addu'ar da suka yi sai suke cewa hal yastati'u rabbuka shin ka zai iya kaga wannan ba ridda bace da a ce ridda ce da Allah bai ma tabbatar da cewa mabiyan annabi Isa din musulmai ne ba Allah ya samu na saboda haka sun faɗa ne ba don kokonton kudurar ah, Allah subhanahu wa ta'ala wato ba su faɗa saboda shaki na fi Allah azza wa jalla suna shakka game da cewa hakan zai gagari Allah walakin ma'ana abinda suke nufi shine hal yunazzilu rabbuka am la shin Allah zai saukar a hakan ko a kama ya kullu rajul sahibihi kamar misali ne a tsarin magana da larabci mutum yakan ce ma abokinsa haba ma'i wato ka yunkura za ka iya bi na misali za ka iya tashi kamar misali kuna zaune in ji alimam imam al-bagawi ce kamar kuna zama da larabci mutum yakan ce wani za ka iya tashi mu tafi ai ya san za ka iya tashi amma sai faɗa maka ka iya tashi mu tafi wa huwa ya'lamu annahu yastati wa inma yuridu hal yafhadu zalika amla la idan ka ce wani za ka iya tashi mu tafi kuwa tambayar da kake shi ne, shin za ka yi ko a'a ba wai maganar ka iya ba ya san za ka iya ai ya san za ka iya amma kalmar ana faɗin ta ba tare da ana nufin ma'anarta ba don haka a tsarin larabci ba laifi bane don sun ce shin mahaliccinka zai iya na'am zahiri laifi ne amma a tsari na larabci ba laifi bane bisa la'akari kuma da cewa sahabban annabi isa alaihi salam ne kuma Allah ya ba su shaidan imani don haka lallai abin da suka faɗa sai dai a ɗauke shi a matsayin kuskure na lafazi amma ba matsayin aqida su ba haka in ka duba tafsirin al-Imam Shawkani Fathul Qadir a mujallar na farko shafin biyar eh, suna cewa hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'ida shin ka zai iya saukar mana da teburi daga sama na abinci babu shakka al-ma'ida shine al-kuwanu idan kana alaihi ta'am tebur da aka dora na abinci shi ake kira al-ma'ida in ka duba tafsirin al-imam shaukani fathul qadir aka in ka duba tafsir garib quran na ibnu qutayba shafin 149 tafsirin al-imam tabari bayan mujallal na goma sha ɗaya shafin ɗari biyu da ishirin da uku al-muharrarul wajiz tafsirin ibnu atiyya a mujallal na biyar shafin ɗari biyu da talatin da hudu da zadul masir tafsirin ibnu jauzi mujallal na biyu shafin ɗari hudu da hamsin da shida da tafsirin al-bahar muhit na abu hayyan mujallal na hudu shafin talatin malamai suna cewa idan aka ɗora abinci a kan tebur shi ake kiransa alma'ida. idan babu abincin la takunul ma'idatu ma'ida hatta ya kuna alaiha ta'amu wanda ne bayanin al-Imam al-Qurtubi a tafsirinsa al-Jami'u li shida al ɗari biyu da tamanin da uku yana cewa ba a kiran teburi da sunan ma'ida sai an tsora mar abinci fa in lam yakun idan babu abinci a kansa sunansa khiwanun sunansa khiwanun da larabci to su bukatar shi ne Allah ya saukar musu abinci daga sama min as-sama'i qala sai annabi Isa alaihi salam ya ce musu ittaqullaha ku kiyaye Allah in kuntum na in dai kun kasance masu imani saboda annabawa manzanni ba sa sha'awar mutane su rika roƙon mu'ujiza domin mu'ujiza ba ta cika zuwa ba shar'i ba duk wanda ya sa Allah aiki to fa akwai akwai biya da zai yi idan Allah ka nemi ya maka to Allah ku sai ya nemi ka biya shi abinda zai biyo bayan shi ne ake tsoro saboda duk wanda ya saba sharadin Allah to babu shakka hukumar Allah tana biyo baya don haka yasa nan take annabi Isa alaihi salam ya ce ma almajiransa ittaqullaha ku kiyaye Allah in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani ku yi imani da Allah ku kyale abin da ya shafi mu'jiza qalu nuridu

Eh, wannan teburi da za a kawo na abinci ki abinci ne daga Allah to abinci ne mai albarka duk abin da aka ce ma daga Allah ne to babu shakka zai zama yana da albarka wa tatuma inna qulubuna sanna zukatunmu su samu nutsuwa su ƙara nutsuwa saboda annabi Isa alaihi salam ya samu tangarda wajen da'awarsa ya samu matsala banu Isra'ila sun kuntata mai kwarai yanda ta kai ga akwai ake bautan Allah shi suke cewa muna so mu kara samun nutsuwa addinin mu dinnan shine addinin gaskiya wato talabu tsumani na neman nutsuwa ko ba laifi bane neman nutsuwa ba laifi bane saboda in ka duba suratul bakara aya ta 260 shi kansa annabi ibrahim alaihi salam yayi irin wannan roƙon roƙon mu'jiza saboda samun nutsuwa wa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi annabi ibrahim ya ce ya allah ka nuna mai yadda kake tayar da matattu allah ya ce masa baka yi imani bane sai annabi ibrahim alaihi salam ya ce a na yi imani amma saboda zuciyata ta ƙara samun nutsuwa saboda zuciya ko da akwai imani samun wato mu'jiza yakan daɗa ƙarfafa ma zuciyar yakan daɗa ƙarfafa imani ga wannan zuciya saboda haka zuwan wannan mu'jiza zai zama wato daɗin nutsuwa gare mu a cikin zukatanmu wa na'lama an qasadaktana kuma za mu san cewa ka gaskanta mu ka faɗa mana gaskiya wa nakuna alaiha min shahidin mu kasance masu daga cikin masu shaida wato akan ka al-imamu shaukani anan yake cewa al-ma'ana in qulubuna bi kamali qudratillah idan aka ce ka biya mana wannan bukata an saukar mana da teburin abinci daga sama to mu za su samu nutsuwa game da kamalar ikon Allah kamalar ikon Allah wato ikon Allah ya gagari komi au bi annaka mursalun ilaina min indihi cewa kai manzo ne daga wajen Allah au bi anna Allah qad ajabana ila ma ta'allahu cewa Allah ya amsa mana addu'an mu wa na'lamu ilman yaqinan bi annaka qad sadaqtana fi nubuwatika cewa da kai kai annabi ne gare mu kaga mu'jizan nan zai da karfafawa wa nakunu alaiha min ash-shahidin inda mallan. yahburha min bani isra'il ba mu da yawa saboda haka sauran bani isra'ila da ba sa nan mu za mu isar da sako cewa lallai mun gani da idanunmu wata mu'ujiza game da kai kaga kenan muna cikin masu shaidar cewa kai manzo ne na gaskiya ko ko za mu isar ga sauran mutane aw min shahidin lillahi bil wahdaniyya muna cikin masu shaida ga Allah cewa Allah ɗaya ne aw min shahidin al hadirin dun sami'in muna cikin waɗanda suka halarci wannan suka gani da idanunsu mu'ujiza, da ta tabbata a hannun annabi isa alaihi salam ba waɗanda labari ya isa gare su ba to tunda annabi isa alaihi salam ya ga akwai hikima cikin addu'ar tasu shikenan sai ya ce mene qala isa ibn maryam qala isa ibn maryam allahumma rabbana

اللهم ربنا يا الله مهلكين وانزل علينا مائدة من السماء كسوكر من التيبر أبنتي دق سما تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وانا أبنتي زي زما بكي غريمو رانر بكي غريمو daga na farkonmu da kuma na ƙarshenmu abin nufi na tafi zuliyar mallazi na salafihi idan nu'azimuhu nahnu wa man bada ranar da aka saukar mana da wannan to ta zama rana kuma na buki rana ce mai albarka za mu rika tunawa da ita duk shekara tun daga na farkon mu har zuwa na ƙarshen mu wa ayatan minka kuma za ta zama aya ce gare ka aya ce gare ka wato annabi isa alaihi salam ya ƙara musu da wata hikima su suna bukatar a kawo musu teburin abinci ne su ci kawai annabi isa alaihi salam ya ce a'a idan teburin ya sauka to a mai da ranar saukan wannan teburin ya zama ranar idi a kowace shekara sai an tuna da ranar kaga kenan mu'jiza ce ga banu isra'il sannan ta tabbata wata alama na gaskiyar manzancin annabi isa alaihi salam ga waɗanda ma ba su zo ba ga waɗanda ma ba su gashi ba saboda haka ya zama ranar buki li awwalina wa akhirina kuma ya zama ayatan minka mu'jiza ce daga wurinka warzuqna kama na arziki wa anta khairur raziqin kaga annabi isa alaihi salam ya fara roƙon Allah abin da zai zama amfaninsa yana tare da aqida ba wai amfaninsa a ci kawai ba shi sa maganar ƙarshe ta zama Allah ka mana arziki saboda kai ne mafi alkhairin masu azurtawa an zul alaina ma'idatan min as-sama'i takunu lana idan li awwalina saboda me karfafa aqida wa ayatan minka ya tabbatar da mu a imani to sannan magana ta ƙarshe mu ci a matsayin abinci wato ashe fa'idar saukan wannan teburin ta sashin aqida shine muhimmi ba ta sashin a ci abinci kawai ba قال الله تعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين كما أبن النبي صلى الله عليه وسلم يكي da isa lokacin da suka ce ya isa ibn maryam hal yastati wa rabbuka an yunzila alaina ma'ida annabi isa ya ce ittaqullaha in kuntum mu'minin ku kiyaye Allah mu'jiza ba ta sauka sai da sharadi qala Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inni munazziluha alaikum ni mai saukarwa ne gare ku tunda kun roƙa amma fa man yakfur ba'du minkum wanda ya kafurce daga cikin ku a bayan saukan wannan teburin abincin fa inni u'azibuhu azaban la u'azibuhu ahadan min al-alamin zan masa azabar da ban yi ta ga wani cikin talikai ba kaga kenan akwai sharadi dama kuma abinda annabi isa alaihi salam yake ji musu tsoro kenan wannan shine iyakan labari wannan labari wato ya samu sabanin fahimta tsakanin magabata tun daga tabi'ai shin Allah madaukaki ya saukar da wannan teburin abincin ko bai saukar ba ya zama to tabi'ai fahimta su ta kasu kashi biyu domin me la'akari da sharaɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa faman yakfur ba'du minkum wanda ya kafirce a bayan saukan wannan abincin daga cikinku fa inni u'azibuhu azaban la u'azibuhu ahada min al-alamin zan masa azaba da ban yi azaba ga wani daga cikin talikai irin ta ba saboda haka wannan sharadi da banu isra'ila suka ji dama annabi isa ya kwafe su su sahabban shi wato hawariyawa lokacin suka ji wannan sharadi sai suka ce to a bar teburin a bar tebur din idan dai mutum zai samu azaban da ba a taba yi ma wani irin shi ba akan abinci to a bar abinci mutum nan duniya zai kuma na sauki to amma galibin magabata galibin magabata kama daga tabi'ai zuwa ga tabi'u tabi'ina suna da fahimtar cewa Allah ya saukar da wannan teburin abinci me dalili saboda me saboda an samu alkawarin Allah a cikin magana wanda shine muhimmin abu domin babu wani hadisi na manzon Allah ingantacce wanda yayi bayani yadda al'amari ya kasance illa iyaka yadda ka ji labarin na cikin suratul ma'ida karshenta haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa haka manzon Allah ya isar sahabbai kuma dama aikin su shine ji da ɗauka babu tambaya sun gaskanta abin da Allah ya faɗa saboda haka anan da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani gaba da an samu cikakken labari to manzo Allah bai yi ba to wannan dalili yasa wasu ke cewa a'a to ba a saukar ba tun da kun ji karshen magana Allah ya yi alkawari zai yi azaba mai tsanani ga wanda ya kafurce masa bayan saukar wannan teburin abinci to amma galibin malaman sunna suna cewa labarin ya kunshi alkawarin Allah inda matsala take kenan saboda Allah madaukaki ya ce inni munazziluha alaikum ni zan saukar da abincin gare ku tunda an samu alkawarin Allah idan ka ce sun fata kamar kana cewa Allah ya warware alkawarinsa shi ko Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah bai saba alkawarinsa to tunda Allah bai saba alkawarinsa kuma ya faɗa inni munazziluha alaikum ni mai saukar da abincin nan ne gare ku to ka kaddara kawai an saukar illa iyaka ba a san me biyo baya ba amma dai an saukar tunda Allah ya ce zai saukar ya saukar dole ne saboda me in ka ce bai saukar ba to kamar kana cewa ne Allah yana iya warware alkawarinsa wannan ita ce fahimtar sahabban manzon Allah abin da ya kama ga su Ammar bin Yasir Salman al-Farisi Abdullah bin Abbas idan ka dawo ga tabi'ai su Wahab bin Munabbih Sa'id ibn Jubair Ikrima al-Imam Qatada Harta su atiyya bin sa'ad al-aufi min mashahir tabi'in manyan wato shahararrun malamai daga cikin tabi'ai waɗanda suka shahara kamar su abu abdurrahman as-sulami bin sa'ib masana fassarar alkur'ani mashahurai daga cikin tabi'ai wannan ita ce bayanin da suke fassarar da suke badawa bayanin su shine Allah subhanahu wata'ala tunda yayi alkawari ya tabbatar na'am an samu mutane kamar biyu al mujahid da al-hasan basri suna cewa ba a saukar ba ba a saukar ba saboda wancan magana da ta zo ƙarshen aya faman a ba'du minkum fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al-alamin wannan duk labarin idan ka duba tafsirin al-imam tabari a jamiul bayan a mujallal na 11 shafi za ka gani wanda shi ibn jarir a tabari wanda shine kamar jagora cikin malaman tafsiri cikin malaman tafsiri masana tafsiri idan ana maganar malamai da suka fassara alqur'ani a rubuce to dole za a sa eh, al-imamu tabari shine na farko al-imamu tabari yace as-sawabu min al-qawl indana fi zalika gaskiyar magana ita ce an yi kala inna Allah ta'ala zikiruhu anzala al-ma'ida ka yarda da cewar Allah ya saukar da wannan teburi na abinci Allah lazina sa'alu Isa mas'alata zalika rabbihi waɗanda suka roƙi annabi isa alaihi salam sa'alu isa mas'alatahu zalika rabbahu ya roƙi Allah ya saukar musu da abinci to Allah ya saukar da abincin dalilin da yasa aka ce wannan ita ce fahimta mafi inganci fa inna Allah ta'ala zikruhu la yukhlifu wa'dahu Allah bai saba alƙawari wanda ita ce ka'ida Allah madaukaki baya saba alƙawari wala yaqu fi khabarihi al idan Allah ya bada labari to ba a samun fashi a cikin maganarsa wannan ya faɗa mana sannan ga labarin da ya zo cikin wannan sura kad qala ta'ala zikruhu mukhbiran fi kitabihi an ijabati nabiyhi isa hina ta'alahu ma sa'alahu min zalika annabi isa ya roki Allah ya Allah ka saukar mana da teburin abinci sai Allah ya amsa ma annabi isa inni munazziluha alaikum ni zan saukar muku ayar alqur'ani ta ce annabi isa ya roka ayar alqur'ani ta ce Allah ya amsa sai kai ka ce Allah bai amsa ba babu shakka mutum ya yi kuskure Allah ya sa mun gane ce inni munazziluha alaikum zan saukar muku annabi isa fa اللهم ربنا أنزل علينا مائدة كاغا أنغا يا مكا الدعاء دا النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سوكر منا دا تيبولن أبينشي كما القرآن يباك لبارن أمسر الله إني منزلها عليكم لن سوكر مكو kaga annabin Allah ya roƙa Allah madaukaki ya amsa amma idan ka ce ba a saukar ba fa to kamar ƙaryata aya ta alƙur'ani ne Allah ya kare duk da cewa ta'awili ne na malaman farko sun tafi akan fahimtar haka ba a cewa mutumin da ya aikata wannan ya kafirce ko ko ya kare ta aya ta Allah subhanahu wa ta'ala tunda akwai waɗanda ke da wannan fahimta cewar Allah madaukaki faman yakfur ba'du minkum wanda ya kafurce bayan an saukar muku fa inni u'azibuhu azaban la u'azibuhu ahadan min al'alamin zan masa azabar da ban yi ma wani ba daga cikin talikai summa yakthuru minhum ba'da zalika fala yu'azibuhu kamar ne Allah ya saukar din sannan a samu wani daga cikin su ya kafurce sai a ce Allah bai mar azaban ba kaga ba zai yiwu ba saboda haka babu shakka Allah ya saukar da wannan teburin abinci ga Annabi Isa alaihi salam wannan shine yake tafsirin eh, Ibn Jarir al-Tabari kuma shi zaka samu a tafsirin Ibn Kathir a mujallal na shafin 230 yana cewa kullu hadhihi al-asar wadannan labarai dalatun ala anna al-ma'idata nazalat ala bani Isra'il ayyama Isa ibn Maryam wannan teburin abincin ya sauko ga bani Isra'il a kwanakin da annabi Isa alaihi salam ya roƙa musu Allah ijabatan min Allah li da'watihi saboda Allah ya amshi addu'ar annabinsa kama dalla ala zalika zahiru hadha siyas min al-Qur'an al abinda ayoyin al suka nuna mana kenan qala Allah inni munazziluha alaikum na'am wa qad qala qa'ilun shi da ibnu kasir yace an samu malamai da ke cewa innaha lam tanzil bata sauko ba yayi magana ya jingina wannan fahimta ga al Mujahid al-Hasan bisa ga dogaro da nasu hujjoji sai yace amma babu amfanin babu rike fahimtar waɗannan malamai guda biyu tunda ta saba ma fahimtar sauran malamai yana cewa wa hadhihi asanidu sahihatun ila mujahid wal hasan ta qad yataqawwa dhalika anna hadha al khabar la ta'rifuhu an-nasara ko da cewar su kiristoci ba su da wannan labari babu labarin nan a cikin bible ba za ka gani ba cewar Allah ya taɓa saukar da ma'ida su babu labarin a wajensu saboda haka sai ya zama ƙarin hujja ga al'imam mujahid da kuma al-hasan al-basri inda ya sauka ɗin da an samu labarin cikin littafin eh, littafin wato nasara shine sai ibnu kasir ya ce walakin allazi alaihi al-jumhur amma dai fahimtar galibin malaman sunna annaha nazala shine wannan abincin ya sauka wa huwa alladhi ikhtarahu ibnu jarir shine wanda al tsabari ya zaba qala yana cewa li annahu ta'ala akhbara bi nuzuliha saboda Allah ya bada labari zai saukar wa wa'adullahi wa wa'iduhu haqqun wa sidqun alkawarin Allah gaskiya ne babu fashi sai ibnu kasir ya ce wa hadha alqawlu huwa wallahu a'lam as wannan fahimta ta al tsabari ita ce fahimtar da ta dace da gaskiya ta dace da ainihin tawilin ayoyin alqur'ani da kuma aiki da fahimtar da ta zo ga magabata na kwarai kama dallat alaihi al-akhbar wal atharu an salaf wa ghairi tunda an samu fahimtar sahabban annabi da kuma wasu masu yawa daga cikin tabi'ai don haka a yadda cewar Allah ya saukar da fi'lan Allah ya saukar da abinci fi'lan Nazar fi'lan hadha qawl jumhuri ahli al-ilm wannan ita ce fahimtar galibin malaman sunna Eh, in ka duba littafin tafsirai tafsirin al-Imam al-Jawzi eh, Ibn al-Jawzi tafsirin al-Imam al-Qurtubi bayanin Ibn Taymiyyah akwai bayanin da Ibn Taymiyyah yayi a littafin sa da ake kira al-Jawab as-Sahih yayi bayani a cikin littafin sa al-Jawab as-Sahih a mujallal da bakwai shafi na 109 mujallal da bakwai shafi na 109 ya yi magana a ciki yana ce ai mujallar na uku shafi ɗari da goma sha hudu yana cewa fa na muttaquna magabata sun daidaitu ala annal ma'idata ma'idatun anala Allahu minas sama'i abinda ake nufi da ma'ida teburin abinci ne Allah ya saukar daga sama ala ahdil masihi alaihi salam a zamanin annabi Isa alaihi salam wa qissatuha mashhura labarin saukar wannan abincin shahararre ne fi ammatil kutubi dukkan littafai na sunna ta'rifu al ammatu wal khassa baki ɗaya malamai sun sani eh, haka nan jama'ar musulmai duk sun sani kaga yayi magana akai haka kamar malamin da ake kiransa ibnu ashur shi ma a littafin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yayi magana akai har ma yana cewa duk da cewa babu bayani a cikin bible amma akwai alamar ishara da aka yi a cikin babu cewa ana washe garin za a rataye shi kamar yadda suka ba da labari yana cewa hiya laila allati ya'taqiduna annahu suliba min sabahiha dare da ake tunanin washe garinta za a rataye shi a wannan daren Allah ya saukar da wannan abincin saboda haka sai suka riki wannan washe garin ya zama buki shine na ista. wato yana kokarin tawili da cewar annabi isa alaihi salam wannan rana da saukan abincin ya zo za a rike shi idan li awwalina wa akhirina zai zama ranar buki ga na farkon mu da na karshen mu yana kokarin alakanta shi da wannan da Sheikhul Islam a littafin al sahih yake cewa babu alaka a tsakanin saukar alma'ida da kuma wani abinci ko ko wani buki da ahlul kitabi suke yi ko kiristoci Allah ya samu gane Eh, nan babu wani hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake tabbatar da cewar ga siffar abincin da ya sauko ga annabi isa alaihi salam saboda ku duk labarin da ka ji labarin bai inganta ba duk wani labari da aka baka cewar ga yanda abincin ya sauka wannan labari bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa iz qala allah ya isa wa iz qala allah ya isa ibn maryam نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم لو كشند الله كشما النبي عيسى عليه السلام كاغا سيد الله يتنا تدشي نيمومي ديما sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya kirga ni'imomin da ya masa gaba ɗaya sannan zai mar wannan tambaya a filin hisabi ya kirga masa ni'imar da ya masa sannan ya ce ya kai isa ɗan maryam a an ta ƙulta linnasi shin kai ne ka ce wa mutane ita zuni wa ilahai ne ku riƙe ni da gyatuma na abubuwan bauta min a bar Allah kai ka gaya musu kala nabi isa alaihi salam yace subhanaka sarki ya tabbata gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li haƙƙi. bai taba yuwa gare ni ba zai yiwu gare ni in faɗi abin da ba ni da hakki a kansa ba ba zai yiwu ba to annabi isa alaihi salam yake cewa in kuntu qultuhu faqad alimta in na kasance na taɓa faɗa ka sani domin ta'lamu ma fi nafsi kai ka san abin da ke raina wala a'lamu ma fi nafsi ka ni ban san abin da ke ranka ba wannan shine aqidar ahlus sunna Allah subhanahu wa ta'ala yana da rai shi yasa annabi Isa yake cewa wala a'lamu ma fi nafsika ni ban san abin da yake cikin ranka ba da dai Allah ba shi da rai annabi Isa da ba zai faɗa ba saboda annabi Isa ba zai wa Allah karya ba aqidar ahlus sunna kenan tabbatar da abinda Allah da manzonsa suka tabbatar na siffa gare shi innaka anta allamul ghuyub lalle kai kai ne masanin dukkan gaibi yana da kyau mu lura daga inda muka taso karatu na aya ta ɗari da tara zuwa daidai nan Allah ya maimaita wannan kalma sau biyu me yasa kaga aya ta ɗari da tara ya kawo kalmar Allahul guyub nan aya ta ɗari da goma sha shida Allah ya sake cewa Allahul guyub annabi ya sake cewa kai ne masanin gaibi a can manzannin gaba ɗayansu suke ce ma Allah kai ne masanin gaibi aya ta ɗari da shida aya ta ɗari da tara in ka koma ga aya ta ɗari da tara ta suratul ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala ya magana Yau mai Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub su waye suka faɗi wannan manzanni gaba da idan aka ce manzanni hadda waye hadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya manzanni suka ce kai ne masanin gaibi sannan annabi isa da aka zo tambaya wanda shine na karshe yace innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin gaibi wannan me yake tabbatar ma babu masanin gaibi in banda Allah subhanahu wa ta'ala wannan shaida ce ta manzannin ba wai ta wani ba manzanni abinda suke siffanta Allah da shi kenan a ranar tashin kiyama filin hisabi wanda siffa ce mai girma ga Allah shi ake cewa allamul guyub khususiyya ce ta Allah bai yiwuwa a samu ɗan adam da ke da wannan siffa babu shi in ka zo fatawar lajina mujallar na farko shafin ɗari uku da arba'in da shida ilmun ah, mugibati min ikhtisasin Allah ta'ala sanin gaibi wannan abu ne da yake banci Allah sanin gaibi abu ne da yake banci Allah na'am Allah yakan sanar da bayansa wanda ya faɗa mana a ƙarshen suratul jinni alimul gaibi shine Allah fala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man yattaba min rasuli da aka samu wani manzo wanda Allah ya yarda da shi sai ya dan tsinkayar da shi ba a ce ya bashi ilimin ba la yuzhiru me ake nufi da la yuzhiru ba zai tsinkayar da shi game da gaibi ba sai dai idan manzo ne fa innahu yasluku min bayni yadihi wa min khalfihi nan ma sai an sa mar bodyguard mala'iku gabansa da bayansa me dalilin sanar da shi ilimi na gaibi li alama an qad ablagu risalati rabbihim saboda a tabbatar da sun isar da sakonnin Allah wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulli shay'in adada ashe Allah yakan tsinkayar da wasu daga cikin halittunsa game da al'amari na gaibi tunda Allah yana tsinkayar da wasu kaga kenan idan aka ce alimul gaibi masanin gaibi masanin gaibi don an ce akwai wani wanda ya san gaibi ba laifi ba ne amma idan ka ce allamul guyu makura wajen sanin gaibi to sai Allah sannan kuma babu wani wanda ke iya samun ma wannan siffa in ba Allah ba Allah kaɗai yake da wannan siffa wannan ita ce aqidar ahlus sunna wato Allah madaukaki shine masanin gaibi amma yakan sanar da annabi gaibi yakan sanar da annabi gaibi ba duka gaibin ba wanda gaibi ne yake sanar da annabi abin da yake da dangantaka da manzanci illa iyaka Allah ya mun gane ilimin gaibi wanda ke da alaka da manzanci wanda ana sanar da annabi fala yuzhiru ala ya ahadan illa man irtaba min rasulin saboda ya shafi sako manzanci za a dan sanar da shi wani sashi wanda Allah da kansa ya faɗa mana a cikin alkur'ani wanda shaida ce ta ishi duk mai hankali suratul an'am aya ta hamsin, Allah ya ce ma annabi Muhammad kul ka gaya musu la aqulu lakum indi khaza'inullah ka gaya musu ni ban taba ce muku akwai asusun Allah akwai taskar Allah inda Allah ke ajiye dukiyarsa tana gurina ban taba faɗa ba Allah ya ce kul ka gaya musu la a'lamul gaiba me fasararsa ban san gaibi ba kul ka gaya musu la a'lamul gaiba ban san gaibi ba kaga kenan idan dai manzon Allah ya faɗa to ya dawo da ainihin siffan na ya mai da ita ga Allah innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin gaibi Allah ya samu gani ما قلت لهم إلا ما أمرتني ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن عبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به بان غيا مسو كومي بس أبين دك أمرتني دشي يا الله شكرا منين ka umarce ان اعبدوا الله ربي وربكم ku bauta ma Allah Allah nan shine mahalicci na Allah nan shine mahalicci wannan shine abin da na faɗa duk wani abu da ya biyo baya ban san shi ba wa kuntu alaihim shahidan na'am ina shaidan abin da suka aikata ma dumtu fihim matukar ina tare da su lokacin muna tare abin da suka aikata na san zan ba da shaida kai falamma tawaffaitani amma tunda ka amshi raina kunta anta raqiba alayhi kai ne ka kasance mai lura da su wa anta ala kulli shay'in shahid kuma kai mai shaida ne bisa dukkan komai saboda ka dai abin da na sani iyaka abin da ka faɗa min shi na faɗa musu an ibudullaha rabbi wa rabbukum ku bauta ma Allah mahalicci na mahaliccin ku shine iya abin da na faɗa ana akwai wata hikima da ya kamata mu lura annabi isa alaihi salam ya ce falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alayhi lokacin da ka amshi raina kai ka kasance mai lura da su akwai sunayen Allah guda uku arraqibu ash-shahidu al-hafizu akwai bambanci tsakanin su idan aka ce kunta anta raqib kai ne mai lura da su ya bambanta da shahidu mai shaida ya bambanta da al-hafiz mai karewa misalin ka shine kai ne kake da keke da ka zo kai fakin sai ka ce ma wani yana zaune da Allah lura mai da keken nan sai ka tafi da ka dawo wanda ka ce ya lura da keken yana eh, eh, sai ka same shi yana zaune ya ina keke yace ina kallo wani mutum ya dauke nan a'a ba na ce ka lura da shi ce kwarai ka ce lura da shi baka ce in tsare ba Allah ya sa mun gane ga tsarewa daban lura daban saboda haka idan aka ce annabi isa ya ce masu ya ce ma Allah kunta antar raqiba alaihim kai ke lura da su na'am Allah yana lura da mu yanzu haka Allah yana lura da mu da kafirai duk abin da ke faruwa Allah yana lura da mu amma da a ce annabi isa ya ce kunta ta'antar hafiza alaihim kai kake tsare su da ba a samu gwanin Isra'ila wanda ya kafirce ba saboda tsarewa daban lura daban saboda ka Allah yana lura da abin da ake aikatawa ko da abin da ake aikatawa ba shi da kyau ko da ba shi da kyau eh, Allah yana lura da shi don haka idan ka ce siffar Allah arraqibu mai lura lura din nan ba shar'i bane ya tsare ka amma fa yana lura Allah ya sa mun gane ash-shahidu wanda ya halarci abu wanda ya halarci abu yana gurin ake komi wannan yana daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala babu shakka shi yasa annabi Isa alaihi salam yake cewa wa anta ala kulli shay'in shahidun kai mai shaida ne bisa dukkan komi saboda haka kowannen su yana cikin sunayen Allah da kuma sifofinsa amma ma'anarsu ta bambanta in ka duba sharhu asma'illahi alhusna husna littafin al-imam al-qahtani um, shafi na 110 yayi magana akan kalma ta alhafiz da tana da bambanci da kalma ta arraqib da kuma kalma ta ashahid idan aka ce arraqib lura ne ko da babu tsaro Allah yana lura da halittunsa amma ba sharadi bane ya zamanto a ce ya tsare su don haka kalma ta ba bata kai kalma ta alhafiz ba domin idan aka ce arraqibu ya kunshi ya kunshi sifar Allah ta halartan abu shi ne a shahidu da kuma ar-raqib idan aka ce al idan aka ce Allah yana tsaro idan yana tsaro ko dole zai lura da abu kafin ya tsare shi wannan ita ce fassarar da take cikin littafai da aka rubuta game da sunayen Allah subhanahu wataala akwai littafin al-Imam Qurtubi da ake kira al-Asna fi Sharhi Asma'illahil Husna yana cikin littafai mafi kyau game da sunayen Allah tabaraka ta'ala mujallad na farko shafi na 401 malaman suna sun ittifaki akan haka cewar ma'anarsu ba ɗaya ba ce shi sa annabi isa alaihi salam ya bambanta su ma falamma tawaffaitani kunta tarraƙi ba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahidun kaga bai kai ga daraja ta alhafizu ba me yace masa in tu'azzibuhum fa innahum ibadun wa in taghfir lahum fa in tu'azzibhum fa innahum ibaduka annabi isa alaihi salam yace idan ka musu azaba bayin ka ne ba mai cewa kai zalunci wa in tagfir lahum in ko ka gafarta musu fa fa innaka antal azizul hakim kai din kai ne mabuwayi ba abin da ya gagare ka sannan alhakimu kai mai hikima ne duk abin da kai akwai hikima ba wauta ba kamar dan adam bane wani abu idan dan adam ya aikata ana samun shirme a ciki ko shi Allah babu shirme a aikinsa shi yasa ake kiransa al-hakim Allah mai hikima ne duk abin da Allah yayi akwai hikima a ciki saboda haka idan Allah ya ce kafirai zai wa azaba wallahi akwai hikima cikin azaba inji Annabi Isa alaihi salam ku duba yadda Annabi Isa ya mika kansa ga Allah tabaraka wa ta'ala cikakken tauhidi yana nuna cewar idan Allah ya ga dama sai ya gafarta musu saboda bayinsa ne yana iya gafarta musu idan Allah ya ga dama sai musu azaba amma me Allah madaukaki ya faɗa anan قال الله هذا يوم ينفع الصادقين الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين an ji bayanin manzanni gaba da yanzu, Allah maɗaukaki ya tattara manzanni ya musu tambaya sun ba da amsa annabi isa alaihi salam an masa tambaya ya ba da amsa kowane manzo ya ce ga irin saƙon da ya isar magana ta kare Allah madaukaki ya ce to ba magana gafara ba ne za yau mu yau rana ce yalfa usadiki na mai gaskiya a duniya zai ci moriyar gaskiyarsa a yau ba yau ne ranar kafara ba in ji Allah tabaraka wa ta'ala yau ranar sakayya ce ga wanda yayi gaskiya a duniya idan sun yi gaskiya tun daga manzanni kowa ya ba da shaida ko kowa ya ba da shaida saboda haka wanda ya gaskiya lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu da fiha abada duk wanda ya yi gaskiya ya bi annabin da aka tura masa akwai gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin in sun shiga babu ranar fita har abada Yallahu anhum Allah yana yarda da su wa rabu anhu sun yarda da shi zalikal fawzul azim wannan shi ne rabo mafi girma Allah ka samu na cikin masu samu sai ya ce lillahi mulku samawati lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shi ne summary gaba ɗaya na magana da aka yi cewa lillahi mulku samawati wal ardi mulkin samai da ƙasa na Allah saboda ka ba maganar ɗa ga Allah ba maganar ƙani ga Allah duk abin da ke cikin mai da ƙasa mulkin Allah kaga kenan kana nuna maka Allah ba shi da da wa ma hinna da abin da ke cikin mai da ƙasan wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne a bisa dukkan komai ba abin da ya gagari Allah shi ake nufi da mai iko Allah madaukake yana iya halittar mutum babu uwa yana iya halittar mutum babu uba yana iya halittar mutum babu uwa babu uba bai gagari Allah ba saboda haka anan ba dalilin da zai sa a jingina wani saboda ba shi da mahaifi yana da mahaifiya ba shi da mahaifi a jingina shi ga Allah cewa Allah shi ne baban shi wannan ba dalilinsa saboda ba abin da ya gagari Allah bare a ce sai ta jima'i misali Allah subhanahu wa ta'ala zai fitar da shi wannan da kafa ce ga Allah ta'ala Allah an qawlihim uluwan kabira اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت